والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ملحة الإعراب نعم نواصب المدارع وجوازمه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتبس العلم لكي ما تكرم وآتي أسباب الهواء لتسلم واكتبس العلم كان يمي إلمي كتاسو إلمي لكي ما تكرم سبو لأجر معك وآتي أسباب الهواء كسابة بسبب نسان رأي لتسلم أنك كبتا أقولنا لكي ما تكرم لكي ونما تنهي ka ɗaso ilimi ne kai ma tukura ma wannan ma ɗin shi ma ce nafiya ko ma ce mazariya zurfiya ko ma ce za'ida ko ma ce kaza ko ma ce kaza ma ce za'ida kamar wakta bifin ilimi kai tukura ma ka nemi ilimi saboda a gina maka wannan ma ɗin za'ida ce likai tukura ma a kai ɗin shi ne na saba ga fiye da wa asi azbabal hawa ka saba da sabu ba na san rai da taslama da taslama wannan lamu ne lamu ta'riri aha wala tumaru jahilan fatatba'a hmm. wa ma alayka atbuhu fatu'taba kada kai jayayya da jahili fadal ba sai bi shi wannan fa'u fa'u sawabiya wa ma alayka atbuhu wato baka da wato baka da iko ka zarge shi kai ba a zarge ka a wannan ba wani duka bai sababiya wa hal sadiqun mukhlisun fa arfida wa laysa li kanzul gina fa arfida shi akwai wani aboki mai ikhlasi fa arfida inda fare shi wa laysa li kanzul gina wato da ma a ce ina da taska na wadata fa arfida in ba da kyautan shi in da kyauta ga mutane fa arfida a ga duk wannan fa'ucin sababiya duka ko wanda ya zo bayan mai bayan nafiyu bayan kalam kamar laita da sauransu wazur fatal tazza bi asnafil kira wala tuhadir wa tuzi al ma'azara kai ziyara sai ka ji daɗi bi asnafil kira da nau'i nau'i na na gara wala tuhafi wala tuhadir wato kada ka halatto wa tusi al mahdara sai ka muna na ainihin ainihin halittowa din an gane ko kada ka yi muhadara sai ka muna na muhadara din daga wala hadir fa wannan wannan wawun kuma ya zama wawun na dama a ga tunda an samu nan wawun ya zama wawun na iya in fa'un ne fa'un sababiya ومن يقول إني سأغشى حرمك فقل له إني إذا أعترفك duk wanda ya ce ma ni da sannu zan zo gidanka ka ce masa inni izan a kari ba lallai ni zan girma maka izan din Harfi ne na nasu ba eh. na tabi fil ilima wato ka ɗazo ilimi likai ma tukurama saboda a girma maka wa asu asbabal hawa ka saba ma sababba na san rai da taslama da ka kuɓuta wala tumari jahilan fatatba'a kada ka yi jahiliya da jahili sai ka bi shi wa ma alayka utu atu wato baka da ikon zargin shi nan fatuka ba wato kai ba sai a zargi ka na'am wa hal sadiqun mukhlisun fa aqsida shin akwai wani aboki mai ikhlasi in damfare shi walaysa li khanzal jina da ma a ce ina da taska na wadata arfida sai in ba da kyautan shi na'am wa zur fataltazza bi asnafil karam kai ziyara sai ka ji daɗi da nau'i nau'i na gara wala tuhadir كذلك المحاضرة كذلك حالته المحضرة كمونا نعلي حالته وعلى نعم ومن يقول إني سأبشى حرمك دوان دي سيئ للي نزل دفاري جدنك فقل له إني إذن أحترم كتب للي نزل جرمك إني إذن أحترمك إذن أحترمك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان مسندا إلى نون الإناث إذا يا كسن شيء أبن جنجنا وزوا نون النسوة نعم زيدت ألف بينهما a ƙara alifin tsakanin da kuma nuna tauki sai a ƙara alifin tsakanin nuna nizwa da nuna tauki da kusurat nuna tauki sai a yi kasara da nuna tauki da wuƙo'i ha ba da alif saboda aukuwan shi bayan alifin na wulatan su الرحمن تنصر تنصرنا تنصرنا من نون النسوة تقوى نون تركي yanzu ya za a yi in an samu nunin guda uku ko ga nunin disuwa ga nunin turkis a tsakila an samu tawali talatin nunat hmm. tawali talatin nunat ko bai halarta nunin guda uku su jera waje daya yanzu ya za a yi za a sanya don bai yiwuwa a jefar da nunan nizuwa in an jefar wani karina ne za mu yi mu gane cewa mata ne za mu gane ba bai yiwu kuma a jefar da taukiri ya za mu yi mu gane a yi taukiri akwai matsala an gani yanzu ya za a yi sai a sanya wani alifun ya rabi a tsakiyar su alifun ya shiga tsakiya tsakanin nuna niswa da nuna tauki a gani hmm. sai zama da tansur na ni shi kuma nuna tauki din sai aka mai kasara latansur na ni ya niswa latas aina ni da tas aina ne hmm. an tunna tas aina to tas aina ni latarzunani latarmi latarminani eh wal amru misl al mudari fi jami'i thalik wato fi al'amur? misalin mudari ne a cikin dukan wannan nahu idrabna ya zai idribanna idribanna daga hmm. shi ba kamar yadda ke cewa yadribanna hmm. uguzu wannan warbiyanna ayanna. to sai a ce na hau idire ba ni ya ku zai guda biyu wasu wani wasu ayani wani hau idire bunna in jam'i ne ba hmm. in jam'i za ce idire bunna ya zai dun wakazunna wakazunna wani hau ikshawunna wasu awunna ila hmm. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المسألة السادسة عشرة مسألة نقوم شاشدة الدعاء على الظالم المعين بما لا يؤين عليه الشيطان يغ الدعاء ga azalimi a yananne, da abinda da ba zai ce makamar shaidan a kan shi ba. Ittafaqal ulama ala jawabi du'ai ala zalimin ma'ayyar. Malamai sun yi ittifaki akan halaccin yin mummunan addu'a ga azzalimi ayyananne bima la ina alayhi shaytan da abinda ba zai taimaka ma shaytan akan shi ba a gane yi addu'a ga a ayyananne a kama sunan shi amma ya zama to wannan addu'a ba zai taimaka ma shaitan a gare shi ba aw al-kafir mu'ayyan ko yin addu'a ga wani kafiri ayyananne addu'a ya alayhi bil halak kamar ayi addu'a Allah ya kashe shi wanda yana cutar da mu Allah ya kashe mana shi hmm. da kuma addu'a Allah ya kudata mu rayuwar shi wanda yana amfani da dukiyansa, yana faɗa da da'awa na sunna ya Allah ka ya Allah ka kuntata mu rayuwar shi a gane wannan ko to wannan maganar kuntatawa kaga bai da alaka da wato addinin shi alaka ne da rayuwa na'am ka du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam ala utba bin abi lahab kaman mummunan addu'a da annabi yayi ga utba bin abi lahab Allahumma sallit alaihi kalban min kiladik ya Allah karin jayar a gare shi kare daga cikin karnukanka ya Allah karin jayar gare shi kare daga cikin wannan kare daga cikin karnukanka addu'a ne wanda bai da alaka da addinin shi hmm. yana da alaka da rayuwar shi ne nam akhrajahu al-hakim wal harith bin abi usama fi musnadi ina hadith abi nawfal bin abi akhraj an abi fi hadha al-hadith du'a bil halak ala al-kafir al-mu'ayyad a cikin wannan hadisi akwai mummunan addu'a ga kafiri a ne wata duk alai da kuma ta mishi a kuntata ta rayuwar shi wa ala ala jawazi zalik wato abin da yake nuni akan halaccin wannan eh, a cewa kina fi hazar hadin du'a umar halak ko hmm. a cikin wannan hadisi akwai mummunan addu'a da halaka ga kafiri a ne da ta mishi hmm. Kuma wannan hadisi yana nuni ala jawazi zalik hmm. akan halaccin hakan wa amma zalimul mu'ayyan amma azzalimi ayyananne sawa'un kana kafiran a musliman shin daidai ne ya zama to kafiri ko musulmi ittafaqa al ulama aidan ala jawazi du'a alayhi bil halal malamai sun yi ittifaqi kuma akan halarcin yin mummuna addu'a gare shi da halaka cewa Allah ya kashe shi wattadiq Allah ya kudata ma rayuwarsa kama a fi hadisi urwa bin zubair kamar yadda ya zo cikin hadisin urwa bin zubair anna arwa binti aus cewa lallai matar nan mai suna arwa bintu aus khasamat sa'id bin zaid ibn amr bin nufail radiyallahu anhu ta kai karan sa'id bin zaid bin amr bin nufail Allah ya kara masa yadda ila marwan bin hakam zuwa ga marwan bin hakam anna sa'idan zalamaha fi ardiha cewa lalle sa'id bin zaid radiyallahu anhu wai ya zalunce ka a filinta sai masa wannan kazafin a gane ku ta duba mutum kamar sa'id bin zaid dan aljanna sai a duniya ta ce wai ya zalince ta ga filinta ta mai kazafi a ƙarar aiki sai sa'id ya ce ana kuntu akhudhu min arda ya shai an ardiha lazi ba'da yi sami'tu min lai sallallahu alaihi yanzu ni ne zan yanki wani abu daga cikin filinta in ƙara da nawa bayan abin da na ji daga annabi sallallahu cewa annabi ya hada ni zan yi haka ala ai ai marwan to sai marwan lokacin shi ne sarkin musulmi lokacin mm. a gani marwan bin hakan sai cewa ainihin sahabin yace wa sa'id bin zai. ma za ta yi kamar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam menene abin da ka ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akaza shibran min al-ardi duk wanda ya yanki wani tuka ya dan yanki wani tsali guda hmm. na ƙasa zulman da zalunci bawwaqahu ila to da waka hu ila sabai ardi Allah zai mai sakandami zuwa ga ainihin karsai bakwai qala lahu marwan sai marwan ya ce masa na'am la as'aluka bayyana ba da haza to ba zan tsara tambayan ka sheda bayan wannan ba wannan magana naka wallahi ya gamsar da ni in ji mu mu'minai an gano wannan ko fa qala sa'id sai sa'id ya ce Allahumma in kana kaziba ya Allah in ta kasance makaryaciya fa'ani basriha to ya Allah ka makantar da idanta wa qulha fi ardiha kuma ka kashe ta a filin ta wannan filin da ta mun kazafi a kan kashe ta a nan wajen ala ai urwa sai urwa yake cewa fa ma ma tana tara ba ba ta rasu ba har sai da idan ta ya tafi ita wannan mata din wa ma hiya tamshi fi ardiha to ana nan tana cikin tafiya a cikin filin ta sai waka ce fakuratin mata sai gashi ta fada cikin wani rami sai ta mutu a cikin wannan rami din an gane ku kaga wannan ya zama karama daga cikin karama na waliyai irin wani su ne waliyai na hakika an gane wani ku? shi mutumin banza duk burin shi gaba ɗaya yaya zai ɓata maka suna an gane ku ta kalli mutum kamar sa'id bin zai. ta masa kazafi kuma ta sani har cikin zuciya ƙarya take to ana samun mutane irin wannan masharanta sai sun duba mutumin kirki sosai mai mutunci sai su mai kazafi kuma wannan ƙazafin in a irin wannan zamani da muke ciki da sai tasiri a gani amma a wancan zamanin za ga mutane ba sa yarda da abu sai abin da suka tabbatar to mu kuma a wannan zamanin dama can jira ake yi dama ana Allah Allah na wasu ranka ya baci to da zarar an kawo magana kan ta ce dama mun sani ai dama mun san da haka muka mun yi shiru ne kawai <laughs> an fahimta ko na'am kulna shi za na ganin malaman fiqhu Allah ya musu rahama hmm. suka yi wata ka'ida suka ce akwai adili sannan kuma akwai adili mubarriz shi adili wato kawai wato adili wanda bai shahara da adalci ba ma adili ne sai dai gwargwado akwai kuma adili mubarriz akwai adili wanda ya shahara da adalci ya daɗe an san shi ya gogu sosai akan wannan ba taɓa jin shi da miyagun abubuwa ba malamai sun kawo irin a ce irin su imam malik irin su imamu shafi irin su imamu ahmad irin su lais bin sa'ad irin su abdullahi bin mubarak sai wani ya zo ya musu kazafi su irin wannan ba ma a sauraron shi da irin wani da suka dauki amana na addini wani zai so ya baka musu suna saboda da awon ya tsaya cik na ba gane wannan kaga irin nan ina ka musu kazafi to an dakatar da abubuwa da yawa daga cikin abubuwa na addini hmm. Ina ce da wata mace za ta zo ta kama wa iyazu billah ta rike imam malik ce wallahi ya yi kaza da ita to wannan mata za a yi mata gulala da tsarki ina mata gari za a ce ta yi wa mutumin kirki tsarki saboda in ba a yi haka ba to za a iya samu wasu suka kana da amfani sosai a cikin addini sai su yi ma irin wannan kazafin shi kenan an dakatar da kai na gaba daya an gane wani ku ba a buɗe kofa ga mutumin banza ya lalata mutumin kirki sai an samu karina mai karfin gaske wanda babu wani karina babu wani halin gudu da gare shi ya zama to kamar rana baro baro misali sana a yadda an gane wani ku eh kulna sai muka ce wa fi hadha alhadith du'a'un bil halaki ala zalim al a cikin wannan hadisi akwai addu'a da halaka hmm. ga azalimi ayyanan ne da kuma kuddata mai ai addu'a Allah ya kuddata mai rayuwa tunda wani kaga yana faɗa da musulunci lafiya ne ya ishe shi wani yana da lafiya sosai zai yi amfani da lafiya ne kafar faɗa da addini wani kuma yana da kuɗi ne sosai yana da wadata zai yi amfani da wadatar da ya faɗa da zarar Allah ya talauta shi ko Allah ya ta mai ga rayuwa ya zama to talaka ko ya zama to bai da lafiya sai a huta daga sharri shi a gane ku eh kama shahidu fi du'a Sa'id ala hadhihi al-mar'a kama yadda muke gani game da addu'an Sa'id bin zayir ga wannan mata din bi an ya amallahu basaraha cewa Allah ya makantar da idanta wa an yaka tula hafi arziha kuma ya kashe ta a gidanta a filin ta kai fadu'a'u bil am kinayatun an fadu'a'u bil ama wato addu'a da makanta kinaya an tadik wato kinaya ne na ainihin kuntakawa. Wadda Wato addu'a da kisa kinaya ne na ainihin halaka. da A cikin wannan hadisi lalle wanda aka zalunta ana amsa kirki ne. In ya kasance an zalunce shi. Wada Kuma ya yi mummunan addu'a ga wanda ya zalunce shi. Walau na kafira. Ko da kafiri ne. a gane ku ne radiyallahu anhu kamar yadda zo cikin hadisin mu'azu dan jabal Allah ya kara mishi ya ce yace ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, "Iyaka wa kara'imal amwal ka shedinka da zababbun dukiyarsa ya kai mu'az wattafi da'watul mazlum ka kiyaye addu'a wanda aka zalunta innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab domin lalle babu shamaki tsakaninta da Allah in an zalunci mutum sai yayi addu'a cewa ya Allah ya saka mai to babu shamaki nan take Allah ke amsa addu'a wana ni bil halak fi hadha al mawdu abinda muke nufi da halaka a wannan mawdu'i din a wannan wurin al halak dunawi shine halaka na duniya ba wai halaka na aqida ba bil mauti wato halaka na duniya ta hanyar mutuwa Allah ya kashe shi muke nufi na'am aw istima ko Allah ya darkashe shi al had ala haddin ala haddi qawli ta'ala wato wannan yayi daidai da maganar Allah ta'ala inimru halaka laysa lahu waladun idan mutum ya mutu bai da ɗa nan halaka a nan wajen mai ake mutuwa alhalak kuna bi ma'anar maut hmm. halaka a nan wajen ma'anar shi almaut mutuwa da a a ɗauki mataki sosai kada a yi saurin yarda domin za su ga cewa malam wane yana kira zuwa da gaskiya bari mu amfani da wani dama mu aka rin suna a gani to idan ana saurin yarda da abu irin wannan to malamai da yawa za a aka musu suna an gani malamin samun cewa ya yi ne ai sufaye suna iya yin haka a lokacin sufaye sarrafa za su yi da malaman guri tu wani shari za su iya mai to amma sai Allah ta'ala ya tsare shi shi ma shi ma albanin zariya bana mantawa in shi a sun mai to da yake shi ba kan wani lafa bane sai da kai da dama sai da kai musulu sun bai kazafi har za su ne kazafi cewa ko menene wata mata ko menene wai wata mata suka yi ma albani shari wai wata mata ga da ciki ɗaliban shi albani ya mata ciki ai tun da ya ɗauki ya ɗauki wannan magazin ya karanta ya samu ya fara ya fara ya fara tattakan ainihin zazzaki tukuna sai da yan shi an suka nemi sulhu shi bai tsaya ma sai wani ya nemo mai haƙƙi ba shi da kanshi ya nemo ma kanshi haƙƙin shi gugari su za ga su mutanen banza in suka san cewa da zaran sun yi wa malamin suna ƙazafi za a yarda to nan kashe suke yi a ga saboda burin su musamman sun san yana tasiri bari su bata min suna domin a daina sauraron shi shi malamai sun kawo misali irin su imam malik a shi yanzu imam malik Allah an ambata shi to ilimin da yake zama ilimin da yake ba al'umma ilimin ya zube ba ƙara sauraron shi a wajen ilimin hadisi kuma ya zan ba suka ba misali to haka mutane suke Allah shi kiyaye na ba a sauraro sai abin ya fito karra ba a wani hanyar kuri an gani so in ba haka aka yi mato, musulunci zai samu matsala mutanen da suke ba musulunci kariya sai mutanen banza lalatattu su aka musu suna A gani idan mutumin da yake mutumin banza zai bata masa suna dama ta shi ba adili ba ne ana ya bata masu suna ba kai shigo cikin sa ko zama duk ɗaya tare da shi sai ta addu'a Allah ya Allah ai duk mutum na wanta kama wato mutum shi a a shi ba kowa bane in mulkin sa ko dukiyar sa in ba mulkin ba dukiyar zai koma bai da ko bai da wani amfani yau in ko bai ilimi ne karatu ko wani zai amfani da karatun shi cutar da addini wani ya amfani da dukiyar shi cutar da addini wani ya amfani da kuma karfin sa to duk wayannan gaba daya ko mulki in Allah ya zara mulkin karfin ya kare in Allah ya zara dukiya karfin ya kare in Allah ya zara karfin shi na jiki karfin ya kare shi da zai kuma bai da wani amfani إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليرأي تشيل يا yare. ana yin wannan addu'a da Allah gobe shi ba da yaga irin yadda fir'auna ke cutar da addini sai ga fir'auna yana amfani da karfin mulkin sare yana amfani da dukiyar da ya mallaka ne sai Allah Musa ya addu'a Allah ta'ala ya kwace dukiyar Allah ya kwace mulki ne eh malam domin ba da irin malaman da muke so a ƙasar Najeriya ne eh. na zo su su ahalu sunna ne amma kuma suna da awa sunna a baki amma karatun su ya yi akasin haka su kansu nan ya hada malamai da kaga suna yi wani malami iya ilimin shi kenan tsakanin shi da Allah duk da ka ganshi a matsayin malamin sunna wanda ya karkace a haka da ganshi shi yana ganin shi cikakken malamin sunna ne a gani wani malamin bai karfi sunan da kyau ba kuma a haka ɗan mutane suna kallon shi babban malami misali shi ma kanshi bai san cewa bai karanta da kyau ba a gani sai dai in ana karatu yau da gobe kuma ya zama mai ikhlasi ya fahimci karatun shi akwai matsala sai gyara amma wani karatun shi babu kyau bai fahimta ba amma daga baya idan aka zo ko ana bayanin karatun karatu mai kyau ya gane nashi bai da kyau duk mai koma yana faɗa da mai kyau to wannan shi ne yake da hadari a gani da akwai wani malin zana manta wani malami ne sosai ya shahara wajen wa'azi yana da hikima wajen wa'azi to ana nan ana nan ana nan sai ya zo ya gane cewa karatun shi akwai matsala ya gane karatun shi babu ilimin hadisi a ciki ba matsalar hadisi ba kaza ba kaza wallahi bai ji kunya ba haka yake kama hanya ya je ya zo can wani gari ya zo karatu haka zai je karatu ilimin hadisi haka zai je karatu ilimin matsalar a ilimin usulul fiqh da ilimin da ya san bai iya ba kuma shi da kansa yana wa'azi wa'azi ne ya tara jama'a kasanar da yawa Shima shi ma yanzu a yanzu ya gane cewa bai karatu ba kuma yana zuwa wajen malam wani je karatu ga irin wannan kaga kaga shi ya daɗe yana karatu kuma yana da jama'a in yana wa'azi kusan masu cika a wajen shi sun fi masu cika wajen mafi yawan malamai amma daga bayan shi da kanshi ya makanshi adalci cewa gaskiya ya yi karatu ba bari in yi karatu kuma Allah shi yi gwanza sai sanya wato yana gab da rasuwa da yawan abin ya faru bai daɗe ba Allah ya ɗauki rashin ma kaga ya yi bakan ya shuka bakan shi alkhairi Allah samu mutane irin wannan masu ikhlasi yi wanda dan Allah suke abubuwan su Allah shi taimake mu allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta